Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanku da warhaka na wannan gida Keti Kankiya TV. Ina maku fatan alkhairi. Da Allah idan yau zuwanka ne na farko, da Allah ka danna mana subscribe, kai mana Lakin domin duk lokacin da muka saki sabon bidiyon mu zai ci gaba da zo maka insha Allah. To kamar yadda ne muku alƙawari a can baya, zan ci gaba da binciko maku sirrika na itace. To yau muna tare da sirrin kuka. Shi ne in sha Allahu yau za mu yi maku bayani a kan shi. Ita kuka tana da matuƙar amfani sosai sabida ita kuka ganyenta ana sha kuma. Bashin haka kuka ana amfani da ita aka ce ƙwallayenta kamar haka ɓangaren nono da sauransu. Kuma to yau bayanin da muka zo muku da shi shine akan ita kuka kanta tushen nata. To mai fama da yawan kasala sai ya sassaƙi kuka sai ya samu jakkanwa sai ya dafa ya sha. In sha Allahu za a samu sauƙi. Kuma bashin nan mai fama da yawan amai ko mace mai fama da yawan amai ita ma ta sassaƙi kuka da jakkanwa ta dafa ta riƙa sha. In sha Allahu zai tsaya. Shi kuma yau in aka ce Allah ya sanya aikinka kana shiga. To, in sha mu Allahu sauƙi ya samu. Kai ma daga lokacin da ka fara sassaƙar wannan kuka kana sha aka dafa da jan kanwa, ba dai rana ta tada ka daga wajen da kake ba ko ta matsa maka. In sha mu Allahu za ka samu kariya daga wannan maganin in sha mu Allahu wannan a jaraba. Ta Allah wanda wanda ya yi amfani da shi ya ji ya sanar da wani domin kowa ya samu wannan lada. Da Allah kar ka manta ka danna mana subscribe kuma ka danna mana ƙararrawa da comment. Na gode. TV Kankiya TV. Na gode.